Bismillahi Rahmanir Rahim. Kazar kwanci, kashi na goma sha bakwai. mekewa hajaran ta zuwa ɗakinta, a ranta tana faɗin idan haihuwa kike so na yi, to kina yaudarar kanki gwago. Don ban ga ranar haihuwa da wannan ɗan naki mai shan jinin jarirai ba. Ta faɗa hakan ne sanin duk wasu munanan ɗabi'u na Alhaji Nuhu. Babu abin da bata sani ba dangane da tsaface-tsafacen da suke fita yi tare da abokansa su Alhaji Garzali. Ai ko farkon haɗuwa da shi, aikin da suka basu kenan ta dai rasa dalilin da ko a hira ba su ƙara ta da zance a tsakaninta da su walida ba waɗanda har gobe ta sani suna tare don ba ta da ƙarfin hana su ma'amala a nan ta sani ta gaza kuma son abin duniya ne ya rufe mata ido ta ɗanɗana riƙe maƙudan kuɗaɗe kuma hakan ya haifa mata da jin cewa ko sata alhaji nuhu yake yi ya kawo mata za ta ci na cinta dubu hamsin ta ba gogo jikin zuhura na rawa ita ma ta karɓe dubu goma da ta bata saura ya kiris ta zube a ƙasa don godiya ga hajara haka suka tattara suka bar gidan bayan sun ci sun yi nak da shinkafa da miyar kaji ko da suka tashi tafiya direba ta sa ya kai su har gida ya sauke su tana dawa falon ta ja dogon tsaki tana toshe hanci can ta buɗe ta kwala a ta kira ta zo ki tattara falon nan ki goge min a saka turaren wuta A tana ta amsa cike da girmama Ya ta kuwa hajara dama babban burinta su fice ta samu damar yin dogon tunani akan hukuncin da ya dace ta ɗauka akan sadiya da innata waɗanda suka zame mata ƙahon zuƙa ta kasa kallon ƙwayar idanunsa sai wasa take da gefen mayafinta tana zuba murmushi shi ko ya samu damar ƙarewa kyakkyawa fuskar ta kallo ina son wannan kunya taki tana ƙara fusgar zuciyata zuwa gare ki suraj ya faɗi yana ɗan matsa yatsunsa wuri guda suka ba da sautin ƙas har sannan sadiya bata ce ufan ba don da ya soma batun ya matsa ai komai ta zama mallakinsa. Jibuwar haka an gama tsaye da ranar aurenmu, nan da babbar sallah ko? Da ɗan turo baki. Don Allah ne dai ka bari. Ya dariya. Ok, ba kya son batun? Shikenan, na bari honi na. Ta lamshe idanu kaɗan tana walmashi. A duniya ta wannan suna yana mata daɗi. A kan Suraj ta yadda ba duka maza aka tare aka zama ɗaya ba. Tana kuma ji a ranta halin ya bambanta da na Huzaif. ta ma gane kaddara ta ce a haka shi Huzuf mijin kanwata ne sun jima sosai suna hira kafin suka yi sallama kamar kasa rabu ya tafi Ya taɗa ma zuciyarta wasai ta shiga gida tana jan farin ciki idan ta tuno a jiba za a zo a kawo kuɗi da kuma tsaye da bayan babbar sallah a matsayin lokacin bikinsu malam ne ya ce baya son a ja lokaci shi kansa abba ko da ya ji hakan ya yi masa daɗi sosai ya ce a karo na biyu ma ya ɗauke malam nauyin kayan ɗakinta ta cikin hukuncin Allah ranar da ta kama Laraba aka kawo kuɗin sadiya har dubu ɗari da hamsin kuma aka tsaye da ranar aure bayan babbar sallah da kwanaki mutane da yawa sun taya ta murna Anta Hafsatu da Safiya har gida suka zo da wasu a cikin matan yayyinsu Hajara kuwa shegari ta iso gidan fuska a sake ta taya inna murna Sadiya ta gaishe ta ta amsa ciki ciki tana jin wani irin tsanata na mata yawo yarinya kamar aljana kullum ba ta so sai ma kyawu da take ƙara zuba kirarin da wata a danginsa ta taɓa yi wa sadiyar har gobe yana yawo a kanta kuma yana mata zafi ita ta ma rasa dalilin da ya sa ta kasa mantawa ka ganta kamar wata ɗawisu ke da kin fita zaka a yaran malam sa'adu matar manya faran mace alkyabban mata wannan abu ya yi mata tsaye a rai kuma abin haushin dusan da ta ganta sai kirarin nan ya faɗo mata a rai da kyar sai ta fuskata ta tattara ta bar gidan don ba za ta iya wuni har malam ya zo ba. ta da ya karfin halin haɗa husuna da sadiya a waya ta mata fatan alkhairi hajaran ta ƙara nuna sadiya ta yi haƙuri ta da zumunci da 'yar uwarta dama matan mutum aika barinsa ita dai sadiya ta amsa da to a duniya ta bata jin har abada za ta amince wai an tajara da zuciya ɗaya take ƙaunata ta sani zallan makirci ne kawai bayan tafiya ta ne in nake yi wa sadiya faɗa kan rashin sakin jiki da take yi da hajara yar uwarki ce tunda yanzu tana kokari wajen nuna tana so a yi zumuncin ke ma ki manta da komai ku zauna lafiya da mamaki sadiya ta dubi innata wannan saurin yadda haka inna anya biki gaggawa ba an ta jarafa matar da ta dubiye ni gaba da gaba ta furta min kalmar tsana tun yarinta matar da akan kunne na ta furta ba amin ba sanda abba yake kyakkyawar addu'a ga rayuwata ina dan Allah karki gaskata matan nan ina ta ɗan yi kyakkyawan zato yana da kyau a addininmu babu amfanin zargi kan abin da bawa ba shi da hakikanin masaniya a kai Allah ne kaɗai masanin abin da ke cikin zukatanmu ko da yanzu da bi take yi me fatan ya juye ya zama na alkhairi sadiya dai ta ja bakinta ta yi shiru ta sani zuciyar inna ba irin ta ba ce irin zukatan salihan bayan nan ne da suke da saurin yada da kuma saurin yafiya da haƙuri wannan ya sa ta dawo da magiya da ta fara yi ga inna tanka kamin zuwan hajara akan ta ziyarci gombe kafin aurensu Inna ta miƙe ta kama hanyar shiga ɗakinta tana ba ta amsa. Mun gama wannan batun ai mamana. Na ce ki tambayi mahaifinki. Idan ya amince sai ki bi da ku je, tunda za ta je bayan sallah. Sai ku dawo kafin auren. Sariya ta ɗan turo baki. Ta sani sarai malam ba zai yadda ba, cewa zai yi a bari har a kammala biki. Ita kuwa tana so ta je garin ta ga danginsu da bata sani ba. Don kowace lokacin auren nata, su ma can gomban suna biki. Bai fi mutum biyu ne suka zo ba cikin tsofaffin. sai ko maza 'ya'yan ƙanne kuma haka suka juya da jimamin sauyin amarya da aka samu ba ta da tabbacin kuma inna ta gayyace sa a wannan na kiran wayarta ne sa ta watsar da batun zuwa gombe ganin suraj ne ta shige ɗaki suka sha hira kafin daga bisani suka yi sallama tana aje waya ta ga sako ya shigo ba ta da masaniyar nan ba kowaye amma kuma tana karanta ta fahimci husna ce hello yar uwata wannan ce lambar wayata don Allah ki adana a wayarki love you husna sa'ad ta yi murmushi ai ita da gaske ta mai da komai ba komai ba da haka bata kasance ba ai ba za ta san darajar suraj ba kai tsaye ta adana namba ta aika mata da amsar oki zai yiwu a tsaye da auren ta hanya ɗaya hajara ta zuba a kasar gumin bokan idanu jira kawai take ya faɗa hanyar ita kuma a shirye take ta bi bata ji kuma koɗar ba da buƙatar da ya nuna ta yarda ta kuma amince ta haɗa jiki da shi duk tasa kuwa matuƙar komai zai tafi daidai sai da hajara ta shafe awanni uku a gidan boka sannan ta fito ta tuƙa mota ta zuwa gidanta a hanya ta tsaya kusan sofi tana kwara amai a gefen titi sannan ta tayar ta wuce tana ƙara sa a gaggauce ta shige ɗakinta ta faɗa wanka ba ita ta fito ba sai da ta ji daidai zama ta yi da ɗaurin ƙirji tana mai da numfashi sannan ta tunanin zancen da bokaye na ba ta tabbacin fasa auren sadiya da suraj a ranar da za ta kasance ta shafa fatiya. Dariya sosai ta shiga kyakyatawa gami da yin kwafa, idanun inna kawai take haskowa a rana. Bakar munafuka, sai kin yi kukan jini akan sadiya. Yanzu aka fara wasa. A ranar auren ku wannan ɗin ma zai fasa, mu ta tsiya. Ta furta a fili cike da annashuwa, kafin ta miƙe don sanya sutura a jikinta, ta fari kal. A kwana a tashi ba wuya cikin hukuncin Allah. Babbar sallah ta zo, ana gobe sallah gaba ɗaya gidan kowannen su na ɗauke da azumin arfa ita kuwa sadiya jikinta gaba ɗaya a ranar wani iri wani irin sanyi ta riƙa ji yana kama ta kuma ta rasa dalili tun wayewa garin ranar take jin kasala da faɗuwa gaba amma sai ta sa a ranta kila ciwon cikin da Suraja ce yana damunsa ne sila inna ce karfin ayyukan gidan a ranar ba ta san me ke damun yarta ta ba amma sanin da ta yi ba ta da kiwayar aiki ya sa ta yi mata uzuri dab da shan ruwa tana zaune tana karatun ƙur'ani ta ji shigowar malam Inna da ke zaune a gefe ta miƙe ta shiga falonsa. Ta tsaye da karatun ta ɗaga hannu ta yi addu'o'i masu tarin yawa ta shafa. Daidai sanda ta ji muryar malam yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rasu yanzu nan? Sai da ta ji ƙirjinta ya da dam. Ta yi saurin dafewa. Wa ya rasu? tunanin ta ya bata ko dai ɗan yayan malam ne wanda aka ce yana asibiti kwanaki biyu yana jinya ciwon hanta. Sai da wayarta ta yi ƙara ta duba ta ga sunan zara na yawo a kan sikirin ɗin ta ɗaga a gaggauce amma kuma ta kasa cewa uffan cikin murya kuka zara ke faɗin sadiya kin ji rasuwar suraj ɗinki ko wallahi tun yamma ya rasu a ɗakinsa ba a sani ba sai ba ta bari ta ƙarasa ji ba ta yi wurgi da wayar ta miƙe tana salati cikin ɗaga murya kai da kaje kasan cewa a gegece take ashe ciwon cikin ne dai ajalin suraj ya azanci dukkanin azumin ranakun nan na arfan ne dai allah bai nufa zai yi shi ba babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ba shi aljanna madaukakiya dan iya ka biyayya Suraj ya yi min kalaman da suka fito daga bakin mahaifiyar Suraj su ne suka ƙara raunin zukatan mutanen da ke zaune a tsakar gidan ciki kuwa har da Sadiya wadda ta kwanta da kai a jikin Safiya tana kuka ranar sallah ta zo musu a gunce gaba ɗaya a halin gidansu idan ka ɗauke Hajara da Husna babu wanda bai shigo gidansu Suraj gaisuwa ba malam da abba da ma wasu cikin dattawan iyayensu tare aka yi jana'izarsa da su sai yamma suka bar gidan kowa yana jajanta a sadiya gami da mata addu'a samun madadin suraj ta nemi ɗokin sallar duk da take yi ta rasa tsoron allah ya ƙara ratsa ta wato ɗan adam ba a bakin komai yake ba kwanaki biyu da suka wuce hatta da wayewar garin ranar suna makale da juna a waya tana tunano maganarsa ta ƙarshe inda yake ce mata ina son ki sadiya ina ma zan iya buɗe miki kirji na ki ga yadda nake ƙaunaki amma ba komai ke dai ki ta taya na addu'a Allah ta tashi kafaɗuna ya nuna mana auren nan. Kafin ta yi magana ya ƙara da faɗin honi na, zan kira ki idan an sha ruwa, da kyar nake wayan nan. Na bar ki lafiya, Allah ya karɓi ibadunmu. Wannan ita ce hirar ƙarshe a tsakaninsu. Ko sako na addu'a da magiyar ya koma asibiti da ta aika masa tana da tabbacin bai karanta ba. Hawaye masu zafi suka kwaranyo mata, ta sa hannu ta ɗauke su, da ido kawai take bin yaran yayyinsu da suka zo musu barka da sallah. wasanni suke ta yi bayan kammala cin abinci ji take ina mata ta dawo su ba su san wata aba soyayya ko ɗacinta ba rayuwa ma ba su gama tantance me ke cikin ta ba ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe da kayayyakin su da inna ta sa suka cire saboda zafin gari kuma kar su bata tana shiga ɗakin ba jima ta ji ihun yara suna yi wa husna da hajara oyoyo hajara na faɗin kai ku bi min momi na a hankali mana kar ku kada ita sadiya ta yi juyi akan gado ta ɗauke sababbin hawayenta ta ji sanda in ke musu maraba har da gaisuwa da suka yi na ce ta soma tambayar ta ko sakani bata ƙara ba ta faɗo cikin ɗakin don faruwar wancan al'amarin sai yanzu ne suka yi ido hudu da juna sadiya ta yi mata ƙuri da idanu cikin da aka ce tana da shi bai kai ga nuna ba amma kuma ta yi ƙiba fatan nan tata ta murje ta yi fes da ita duk abin da ba rabanka ba ne ba ka taɓa samunsa ba ki faɗa min ba amma kin sani ba a rasa masu tsegumi a sha'ani na aure ki sa a ranki dama rabon kanwarki ne wancan din ni suraj ni ne mijinki da yadda Allah ta tuno wasu shuɗaɗɗen kalaman suraj sai ta tsinci kanta da murmushi lokaci guda kuma hawaye zubo mata husina ta rungume ta ta sa kuka ta ɗaya da gaske ta ji mutuwar saurayin yar uwar tata tana ƙaunar sadiya sanadin huzib ne ya sa dama ta juya mata baya amma kuma ta yi murna jin cewa ita ma ta mance da huzib ɗin ta samu suraj Mutuwa Siraj ta jefa wasu na cikin hali na tausayin ‘yar uwarta. To kuma ki haka ake yi? Maimakon ki taushe ta, sai ku zube ku ta kuka gaba ɗaya? Ya isa haka don Allah. Saka mai da duba ga mai magana. Hajara ce a tsaye, ta sha adanta na wani arnan leshi da zai haura dubu sittin. Fuskarta ta sha kwalliya, kai ka ce ba gaisuwar mutuwa ta kawo ta gidan ba. Sanda labarin rasuwa ya same ta ta hanyar yaya Hashimu, sai da ta kusan sakin dariya. Labari ne na bazata, don ba ta tsammaci hakan ba ta gama tsara aikin rabuwarsu sai ga mai gaba ɗaya mata afko wato mutuwa ta tsine kanta a ranar ya fi a kirga saboda haɗa jiki da ta da shi ga aikin a sauƙaƙe Allah ya ɗauki ran bawansa Sadiya ta kau da kai gabarin kallon antin nata tana goge fuskarta gaishe ta ma a yau ta kasa ko ba a faɗa ba ta sa an ta jarraba ta ji wani mutuwar Siraj ba dama ba ta sa a kai ba kullum fatan ta Allah ya tsallaka da wasu daga makirci irin na antin tasu sannan sadiya Allah ya ji kan suraj har ina cewa alhaji zan ɗauki nauyin kai ku umara ashe ma mutuwa zai sadiya ta dube ta da kyau kalaman ƙarshen sun mata zafi sai kawai ta sauke kanta tana wasa da yatsunta ai mutuwa tana kan kowane bawa lokaci kawai ake jira inda suraj ɗinta ya je dole dukkaninsu za a waye gari wata rana sun je Wasuna ta dinga tambaya ta ko dama can yana ciwon cikin ne ko kuwa wani lokaci ne. Ta amsa mata kawai zuwa yi. Hajar kuwa chatin ɗinta take tana sheƙa dariya. Ƙarshe ma ta bar gidan wai ana jiranta. Suna da walima na tsofaffin ɗalibai na makarantar koyon jinya da ta yi. ko sai wuraren ƙarfe takwas Huzaib ya zo suka tafi. A lokacin ne Sadiya suka haɗu ta gaishe shi ba yabo ba fallasa. Shi ko da rawar murya ya mata gaisuwa ta amsa ta yi godiya. dodon idanun malam da mutanen da ke gidan da har a sannan wasu cikin yaran ba su tafi ba kwana za su yi ma hata da su mina su da silbuna da anta amarya sai da suka zo mata gaisuwa mamun husaif ma daga baya ta zo zahara kuwa tun a ranar farko dama da ita aka je gidan su suraj ta ƙara dawowa har gida daga baya suka ƙara jajanta a junansu an ɗauki tsawon lokaci kafin sadiya ta cire damuwar rashin suraj ta sani ko da a ce za ta manta to ba komai ba wasu abubuwan sai a hankali watanni biyu da yin sallah kiran malam da riski sadiya wadda ke zaune a ɗaki tana goga kayanta a dalilin wuta da aka kawo ta kashe dutsen guga ta bi bayan inna kirjinta na duka da sauri sauri ba ta san dalilin wannan kira ba amma tana ji a jikinta mai muhimmanci ne da sallama ɗauke a leɓanta ta shiga cikin fala bayan malam ya amsa ta durƙusa a gefe guda shi kuma ya kalle ta cike da murmushi yana ƙara yaba natsuwar 'yar tasa ya kuma gasgata aminansa da ya ce ta bambanta da 'yan uwanta a fagen hankali da nutsuwa. Yau na zo miki ne da albishir mai daɗi, kuma ina fatan za ki murna da jin shi. Sadiya ta ɗago kai tana duban malam da har a sanan murmushi ne akan fuskarsa. Sai ta ji hankalinta ya kwanta, kafin ta ce wani abu ya ɗora. Ni da abinki mun yi magana, ko kuma in ce ya nema miki alfarma a ƙyale ki ci gaba da karatunki. Ya ce da zarar an so shirin zana jam, za ki yi insha Allah. sai ki shiga shiri ji ta yi kama a mafarki lallai wannan albashir mai girma ne da ta jima tana fatan ya kasance sai kawai ta faɗaɗa fara'arta a gefe kuma hawayen farin ciki ya zubo mata to me kuma na kuka ai abin murna ne Allah ya miki albarka Allah ya sa ki fara a sa'a malam ya faɗi ta amsa da amin ina ma murmushin take yi don hakan ya mata daɗi aure lokaci ne za ta iya yin zaman shekaru in Allah bai nufe ta da yinsa ba to fa sai haƙuri babu abin da Sadiya ke hangowa sai cikar burinta na zama likita babban fatanta hakan ya kasance wannan rana da ka kalli fuskar ta kasan tana cikin farin ciki kwanaki suka yi ta shuɗewa zuwa satuttuka watanni har aka cika wata biyar da rasuwar Suraj Sadiya ta yayyafa zuciyar ta ruwan sanyi ta da kufa karatun jarabawa jam ɗin da za ta zana a sanin sun yi walima hadda ƙur'ani mai girma ya kasance makarantar islamiyya ta koma mata iyaka asabar da lahadi ne kawai inda take zuwa karatun littafan addini hakan ya sa ta ƙara samun lokaci sosai ta tattara hankalinta guri guda ranar da za su zana jarabawar malam ne da kansa ya kai ta a sabuwar honda da ya sauya da kansa kuma ya ɗauko ta suka dawo gida ta san dai ta iyaka ƙoƙarinta sauran za ta bi su da addu'a Allah maje roƙon bawansa sai ga sakamakon Sadiya ya yi kyau har ta wuce Court of marks ɗin da BUK suke bukata na karanta medicine. Daɗi da murna ba ta iya cewa komai. Abu ha wata sabuwar laptop ya aiko mata. Shi kuma malam ya mata alƙawarin sauya mata waya idan ta ci jarabawa shiga BUK. Duka wannan bidirin da ake, yayyinta mata da yake son kwana biyu ba su leko gidan ba, babu wacce ke da labari. Har lokacin zana post UTME yi, Sadiya ta je ta zana ba su sani ba. Kwanan watan da ya daidai da fitowar sakamakon su kuwa, Ranar ta kasance kwanaki biyar da haihuwa Anta Safiya. Gida ta dawo wanka, da nake ba ta kula kamar yadda ta haifa a cikinta. Ranar ce kuma Hajar ta zo ganin jariri da sha tara ta arziki. Haka yi sa ita ma Anta Hafsatu ta zo gidan. Sadiya ta gaishe su, amma fa hankali da nutsuwarta yana ga yayanta Zakari. So take shigo, ta ji sunanta ya fito ko a'a. Wai Sadiya lafiya kuwa? Na ga dukkin wani firgice. Faɗin Anta ta tana kallanta. hakan yasa hajara da safiya su ma suka kalle ta murmushin yaƙe ta yi. la ta ba komai fa safiya na dariya ta ce matsoraciya wai fa duk fargabar result ne yasa ta yi shiru result kuma wani irin result murya hajara ta kara ɗaya ɗakin san ba ta da masaniyar komai kafin wani ya bata amsa sai ga zakari ya yi sallama saka amsa ya ƙara so. sadiya ta miƙe dama waya tana hannunsa ya fita ne ya dawo farko fuskarsa ta nuna jimami ya dube ta gaba ɗaya sai ta ji ta karaya ƙafafunta ma suna neman kasa ɗaukar ta sai da ta ji ya fashe da dariya gami da faɗin congratulations dr sadiya sun baki gurbin da kike so na medicine ai sai ta gigice da murna amma fa duk cikin gigita bata fasa hamdala ba har ta mance da wata halitta da a baya take mugun shakka a wajen wato hajara daidai sanda inna ta shigo ai kuwa ta karasa da gudu ta rungume ta tana kukan farin ciki lafiya Inna ta nemi ba'asi. Nan zakari ke shaida mata sanda Anta Hafsa take tambaya koyaushe da aka yi hakan ba su sani ba. A bakin Safiya da ta yi dan kwanaki uku a gidan suke jin labarin wai Abba ne yau malam magana a barta ta ci gaba da karatu. shine ta ƙara zana jarabawa. Hajara ta rasa mai ke mata daɗi, ta kuma kasa ɓoye ta da baƙin cikinta a zuci, har sai da ta fiddo shi waje. Medicine, da ɗaɗɗan burina da bai cika ba shine Sadiya ta samu? Hakan da ta furta a hankali wanda ya shiga kunnuwan dukansu. ya sa suka dube ta sai ta share hawayen da ya zubo mata wanda a zahiri ta sauya masa manufa a ne kuwa na zalla baƙin ciki ne sadiya na miki murna na so zama likita a rayuwata amma allah bai nufa ba don allah karki wasa da damaki ki mai da hankali kin ji ko yadda ta yi magana a sanyaye ya sa inna ta ji ta bata tausayi ta san irin nacin son karatun fannin likita da hajara ta amma kuma bata samu ba ta tuna duk cewa tana takun saka da ita a lokacin sai da wata rana da ta ga tana lazumi za ta shiga ɗaki ta tsaya ta dube ta a sheƙeƙe ke mai rami ki sani a cikin addu'a takina na tsallake wannan banzar jam ɗin na ga ba laifi akwai ki da sallar dare da ibada ni dai ko bai kai zuci ba ki roƙa min daga haka ta shige ɗakin su ai kuwa duk abin da zai sa a lokacin hajara ta karya bulle ta nemi alfarma a wurinta to ba ƙarami ba ne kuwa ba ta ƙi taya ta da addu'ar ba amma komai na Allah ne wataƙila ba alherin ta ba ne To ai sai ki ji daɗi tunda ‘yar uwarki ta samu. Kila ita kike yi wa mafarkin kowa da ƙadararsa. Ki yi haƙuri. Anta Hafsat ce ta ba Hajara amsa. Da jinjina kai tana ɗan matse yatsan hannun damarta. Ji take kamar ta yi tsalle ta shaƙi wuyan Sadiya har lahira. Abubuwa da yawa suna mata raɗa da huɗubar shedan. Da kyar ta haɗiye komai ta ƙara mintuna goma sha biyar a gidan sannan ta yi masa sallama ta fice. A hanya ma tuƙi kawai take yi amma farabin hankalinta na ga tunanin wai sadiya ta samu gurbin karatun likitanci a buk bata kula da cewa an tsaye da hannu ba a jakshan sai da ta yi dab da motar da ke gabanta kafin ta yi ƙoƙarin taka birki har ta kai mata wawan bugu ita kuwa kanta ya bugi yaron, har gilashin gaban motar ta sai da ya tarwatse ta ji rauni ba ɗan kaɗan ba ƙarshe ma ta suma gaba ɗaya hankalinsa a tashe suka ɗunguma zuwa asibitin malam aminu kano wato akth da aka sanar da su an miƙa hajara sayin iske ta farfado an mata ɗinki a goshi tana kwance don hatsanin kanta yana sarawa yau ma, ai in dai ka ce tukunyar wani ba za ta tafasa ba to taka ko zafi ba za ta yi ba ai duk wanda ya ce ya saka kyashi da bakin ciki a rayuwarsa to ya haɗa kansa da ibtila'i da masifu iri-iri kuma haka zai ta cin karo da su daki-daki. Hmm, Hajara ba ki ga komai ba, ki dai taka a sannu. To ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin da za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.